صلى الله وسلم وبارك وانعم عليه وعلى اله واصحابه اجمعين يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به الارحام ان الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد هو السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مركب da حدوى أو أن wannan أبو هريرة رضي الله عنه أنا ana sakkwato babban birni yau maraicin alhamis 22 ga watan shekara ta dubu ɗaya da da da hudu talatin tara wanda ya nuna mun fara shaƙar ƙanshin sallah kenan mun fara kuma ban kwana da ramadan ya fara tattara kayansa Allah ka sa ka da ramadan ya ɗaga face mana wanda aka gafarta ma waɗanda suka samu biyan su ga addu'o'in da suke yi na ɗauki hutu na kwana uku inda na samu damar ziyarar sauran wuraren da malamai na sunna suke tafsiri a wannan gari na je wurin shek sa'idu alhassan jingir na je wurin dr abdullah salih pakistan na je wurin shek ahmad helele na je wurin malam bello na malam koyi na je ziyarar malam bello musa ce ga shi ba ummahatul mu'minin mai tafsiri na mata afal a markazin sahaba na je wurin shek idris garba shi ma wanda yake yi na je wurare daban-daban kuma har abuja na leƙa wurin wani sada zumunci haka waɗannan kwanuka allah ya sa albarka da yawa cikin su wannan ziyara babban makasudin ta shine ƙara tabbatar da haɗin kai tsakanin malaman sunna da kira zuwa ga wato ainihin fahimtar juna da nisantar cece kuce da yawan saɓani wanda baya da dalili Allah ya mana albarka ga rayuwarmu Allah ya ba mu fahimta da abin da muke karantawa ya sa mai aiki da abin da sawaba ce abin da muke karantawa ko yau na so in zauna nan malam ya ci gaba amma da gangan malam ya ki kuma na san da gangan ne ko je ya so in zo in karɓa na ce ya haƙuri ya ci gaba abin da ya sa na so ya ci gaba saboda ya faɗi tsakiyar kisa na so ya kammala amma tun da ya yi abin da za mu shi ne mu ɗaya da kaɗan an gwada min cewa ya tsaya aya ta ashirin ko ashirin da ɗaya su sai mu koma ta sha biyar domin mu ɗauki farkon labarin da ƙarshensa Allah rama wala kada a ce na dawo da Sulaiman da ilmi أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن Suleiman da ilma ba za mu yi dogon fassara ba tun da wannan karatu ko daga kun shi za mu dai faro ne daga farkon kissa da ta haɗe Allah ta ce na qad dawo Dawuda Suleiman da ilma hakika mun bawa annabawan Allah guda biyu dawo da ɗansa Suleiman mun ba su ilimi wannan shaida ce daga ubangiji cewa su malamai ne Allah ya ba su ilimi ta hanyar annabta wa qala alhamdulillah kowannensu ya ce na gode ma Allah allazi faddalana ala kathirin min ibadihi mu'minin wanda ya fifita mu akan da yawa daga cikin bayan mu'mini wannan ya nuna ko a cikin mu'mini masu ilimi sun fi falala da daraja da ɗaukaka sannan ya nuna wanda Allah ya bashi ilimi ya gode ma Allah ba wata ni'imar da Allah zai baka wadda ta kai ga ilimi ita ce ni'ima da'ima wadda ba a sacewa ba a kacewa ita ce ni'imar da ba a ƙaryata. in dai kai malami ne malami ne in ba malami kake ba a kare ilimi kana yin sai yanzu nan za a ga wallanka to matsala ita ce sai Allah ya ba mutum ilimi sai ya ce tare da ka mulki yake so Allah ba shi ilimi tare da ka ce kuɗi yake so Allah ba shi ilimi maimakon ya tsaya inda ilimi ya tsayar da shi sai ya ce a'a wani nau'i da wani tafarki na rayuwa yake so wanda biya haka bai gode ma Allah gode ma Allah ga ilimi shine na farko kai aiki da shi a karan kanka na biyu ka karantar da mutane shi kuma karantar wannan ita ma akwai aiki a cikinta domin abin malami yake yi da yawa yakan zama abin koyi so babban godiyar Allah ita ce ka tsaya bisa ga gaskiya cikin ilimi kar ka kauce ma hanya a warisa Sulaimanu Dawud Allah ya ce Sulaimanu kuma sai ya gaji Dawud da me ya gaje shi kuɗi eh ilimi da annabta ni ma lokaci ɗaya Allah ya ba su ilimi ya ba su annabta kai ni ma Allah ya gwadi wani nau'in fifiko na annabi Sulaiman kan babansa a lokacin da ya hukunci Allah ta'ala ce fa fahamnaha Sulaiman wa kullan atina hukman wa ilma su yana da annabta ko da sana da ilimi amma wannan ƙabiya wannan kes ɗin na manoma da makiyaya to wannan kes ɗin Suleimanu ne ya gano hukuncinsa wanda ya nuna idan ka saba mu na gaba da kai bisa ga hujja ba kai ne ko baka tozarta shi tun daga Suleimanu da ne amma ya saba mababansa sannan wannan ya nuna hukuncin ɗaukaka ƙara alƙali na iya yin hukunci kamar shi ka je wurin wata kotu shi ya yi hukunci da iya iliminsa da bincikensa wani alƙali na sama zai ƙara bincike da ilimi wataƙila ya warware wancan hukuncin nasa ya dashi ba a soki wannan ba kuma ya nuna cewa idan aka yi ma fatawa baka gamsu ba kana yi ƙara wanda ka tambayi wani malami amma ba ka riƙa yawo da fatawa kana hargitsa mutane kamar yadda ake yi ba ya gaji shi ga annabta kun ga nan ɗan shi'a suna hujja da wannan aya cewa iyalan gidan annabi su suka gabe annabi sai mu ce ilimin annabi sallallahu alaihi wasallam ilimi ne kamar teku salawai da suka kwamfata suka sha suka yi guzuri suka cika jarkokinsu suna nan da yaku sun karantar da mutane da su shi a su suke su takura ilimin gidan annabta gaba ɗaya ga mutum guda shi ne aliyu sai matarsa sai wasu cikin zuri'arsa har sun ƙago wata ƙarya wai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce shine birnin ilimi annabi shine birnin ilimi aliyu ne kofarsa akwai wannan birni da ya kafura jiya a ce birni da kofa guda ko masallacin da kofa na gare shi don Allah eh ka ce birni amma kofa guda Ta kaga wannan mahankali ma baya ɗauka to ilimin annabi sallallahu alaihi wasallam duk sahabbai sun gade shi gwargwadon ikos, gwargwadon zarafinsu da haka wani ya san wani abu wanda wani bai sani ba shi kuma wancan ya san wani wanda wannan bai sani kamar da shi shi'a da kansu suka ce ba su da fiƙihun aikin hajji saboda ne, saboda ali ibn abi tsanin ko da manzo Allah zai fita aikin hajji shi an aike shi yana yamma can ya gane da manzo Allah a duk abin da aka yi madina bai sani ba abubuwan da aka yi a hanya bai sani ba zaman da aka yi makka na kwana hudu kafin ya fita aikin hajji bai sani ba zaman da aka yi ne duk ba shi aka yi ba su ko duk wanda aka yi da su ba su yarda da su ba da a ce su yarda da sauran sabai ka ce su ɗauki karatun anan to ba su yadda ba sai da abin da aliyu shi kuma aliyu daga arafa a tafi da shi sai da sallah a tafi da shi da haka yasa sai suka yi ta kane-kane suka yi ta kiran karya cikin wannan babi na aikin hajji وقال يا أيها الناس Suleiman ya ce ya يتي mutane, كو متاني Allah ya sanar da mu منطق الطير فرچن tsuntsu wanda ya nuna cancancan da muke jin tsuntsunaye ba sauti ne kai magana ce suna communicate tsakanin junansu kamar da Allah tabaraka ta'ala ce wa wa ولا طائر يطير بجناحيه وما من دابة في الأرض ولا طائر يطير بجناحيه إلا أمم أمثالكم ba wata dabba a bisa ba ba wasu tsuntsaye da yawo face su ma al'ummomi ne irin ta ina suka zan irin mu su ma miji da mata ne su ma aure suke yi haifuwa suke yi suna neman matsugunni suna neman abinci musamman wasu daga cikin halittu kamar da nan gaba kaɗan za mu ga yadda Allah ta'ala ya halicci tururuwa da wani irin wato nau'i na ban ƙayi da ban mamaki kusan ba wata al'umma ba wata al'umma da aka san Allah ya halitta wadda take da tsari irin na tururuwa wa utina min kulli shay yace kuma Allah ya bamu komai kaga sai ce min kulli shay ba komai aka bamu amma kuma ya yan mana don ba wanda Allah ke ba kulli shay akwai shi Allah kadai ne yake da mallakar kulli shay don haka duk abin da ake bukata na mulki Allah ya bamu shi inda hada lahu alfadlul mubin hakika wannan falala ce bayyanan nan wadda ba ta koyi ba ana so idan Allah maka ni'ima ka bayyana ni'imar kai ikrari kai itirafi kai da cewa akwai ta don ka gode mana wa bashira li sulaiman junuduhu min al-jinn wal insi wat tayri fahum yuzaqu Allah ya ce aka tattara ma sulaiman junudu runjunonsa min al-jinni akwai bangaren aljanni wal insi akwai bataliya ta mutane wa tayri akwai ta tsuntsaye fa hum yuzaun ana ƙara su wazi'a kamar mana'a ya hana wato ana hana su sumbule ana hana su wargaje ana ƙara su yadda kasa ana ƙara sau-sau na soja to haka aka yi ma dakarun aljannu da dakarun mutane da dakarun dawakai da dakarun dabbobi da nan tsuntsaye wace rana aka yi wannan Allah wa wataƙila ranar naɗa shi sarauta ne bayan mutuwar Dawud alayhi salam wataƙila kuma wata rana ce daga cikin ranakun shekara ina suna da national day don tarihi ya tabbatar da cewa duk duniya ko ina akwai national day akwai ranar buki ta ƙasa wadda wannan ƙasa take alfahari da ita ko ta zama jin 12 ko ta zama mai 29 ko ta zan idi karama da idi babba mu dai idi karama da idi babba annan za mu da wata rana ta buki ba su ko ta zan sha biyu ga rabiul awwal ko da yin kansa mu duk ba namu bane kansa daga sai ya ce rabbi auzi'ni wai ka cusa mini godiyarka ka hana mini mutunci shine wazi'a fahim yuza'un ana tattara su ana tsatsara su nan da Allah ta'ala ce junudahum ya tabbatar da wani rukuni na soja shine biyayya runduna ba ta sai da biyayya dan da aka ce fahim yuza'un tsari A wudu ne aiki soja da tsari da biyayya zaka hairake na soja duk wanda yake gaba da kai da ya guda ko da anini guda ko mai gidanka ne kun baka tambayar sa abin da yasa kai saranda kawai za ka yi kai suna da tsayayyen tsari na fita suna da tsayayyen tsari na tsayawa suna da tsari na wake ba da umarni suna da tsari wa yake kula da makamai suna da tsari wa yake kwanta wa yake tashi wa yake shiga gaba wa yake duk wannan tsare-tsaren su ne Allah ta'ala ke nake da junuduhu min al-jinni wal insi wat tayri fa hum yuzaru bambancin sa da mutane shine shi rundunar sa ba sai adam ke kawai shi duk halittun Allah yana da rundura a cikin su hatta idza a ala wadin namli har sai da Suleiman ya zo ga wani rafi inda tururuwa ta baje kolinta qalat namlatu can sai wata tururuwa ta yi shela ta yi kuwa ta ce ya ayyuhan namlu ya ku jama'ar tururuwa udkhulu masakinakum ku shige cikin gidajen la yahtimannakum sulaiman wa jurud kada ku bari sulaiman da rundunarsa su tattake ku domin da wakai ga doki haye da mahayi su su kwano in kofar ta take turuwa na zata kun ga gama da ita sai ta ce wahum la yash'uru za su yi haka ba su sani ma'ana tana kyautata zato ga rundunar suleiman ba da gangan za su yi ba amma sun kwararo sun gangaro ba su san wani abu shi ba amma sai ga annabi Suleiman alaihi salatu wassalam yana jin abin da take kai fatabassama dhahikan min qawliha فتبسم ضاحكا من قولها وقال رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعلم عمل صالحا ترضاه وادحني برحمتك وادحني برحمتك في عبادك الصالحين فتبسم ضحكا من قولها سي سليمان هي مرمشي دام مرمشي شي ني جامير النبابا النبابا سكيتا سكيني مرمشي مي girma har hakurin su bayyana amma kyalkyasar jariya wannan aiki ne da ba na annabawa ba baya cikin nasuwa to mai ya kare ko ne ba kome to me sa kawo ne hmm? mai bai da yawa kuka faɗa ma فتبسم ضاحكا من قولها النبي سليمان يي داريا يي مرمشي da jin maganarta me yasa ya murmushi suka ce li annaha ra'at an bu'din wa naqat an haqqin wa hakamat an adlin daga nesa tururo ta hango su da ta faɗi magana ta faɗi ta kariyar kansu sannan da ta yi hukunci ta yi hukunci da adalci bata zarge su da za su kashe su babu dalili wace irin tururuwa ce ta wannan magana tururuwa wata duniya ce da sani bace ko malam ya suma wannan bayani tunda ya shigo nan duniya ce kamar duniyar yan adam jinsi jinsi ne yadda muke kabila kabila jinsi jinsi ne kuma suna da yaruka Tururuwar najeriya in ta je uganda ba lallai ta fahimci labarin wannan tururuwa tururuwa afirka in ta je faransa ba za ta gane yaren faransawan tururuwa ba Ƙabila ƙabila ne kuma mafaɗata ne suna ɗiban rikici malamai masana ilimin dabbobi sun yi bincike mai zurfi da ƙwari sun yi bincike mai zurfi dangane da tururuwa an an gano kabilar da ta yi sati shidda tana yaki da yan sannan suna da tsari na sarauta da iko akwai sarauniya akwai mijinta akwai ma'aikata ita wannan tururuwar da ta yi magana mai gadi ce ita aikin taron gadi take tana yawo gefen inda gidajensu suke ta gani ke gudana ta yi maza ta isar da sako don haka in ka ajiye yanzu in ka gurgura nama misali ka ajiye shi nama ba nama akwai abubuwan da take su kamar misali gero to za a ga wata tururuwa ta zo tana ta kewaye shi kafin a jima za ka ga adadin tururuwa daidai wanda zai kwashe wannan adadin wannan gero ya taho inda za ka ƙara zubawa kafin a jima za ka ga wani adadi mai yawa wanda ya daidai wanda zai iya ɗauke waɗanda sannan tana da sito cikin gidajenta na ajiyar abinci sannan kowane abinci ta sa abin da ke tsirar da shi yanzu cikin gero a in ta ɓalle shi a wani hanci wanda in ta cire shi ta san ko an yi ruwa ba zai tsiro ba naka ba yadda za a yi ruwa ta ajiye abinci a yi ruwa ya tsiro saboda ta san sanadarin da Allah ke halitta abin da ta cire shi akwai da take rabawa biyu akwai da take rabawa hudu saboda ta san ko ka raba ta biyu wanga barin na iya tashi ya yi ne wani kwari ya ne ba ya karanta da ita wannan labarin tururuwa labari ne mai tsananin ban mamaki akwai littafi da wani bature ya yi sunan shi duniyar dabbobi ko asirran dabbobi ba abin da bai faɗi ba game da tururuwa na san malaman mu magabata ko a cikin tafsirai sun yi ta maganar tururuwa da iliminta akwai hayatul hayawan kubra na dinawari akwai da jahil ban sani ba ko akwai babin tururuwa na daɗe rabena da littafin amma dai malamai sun ta tattauna da tururuwa da zuma ba wata halitta da Allah mai tsananin ban al'ajabi mai kama da ɗan adam kamar su a yayin da tururuwa kamar abokiyar ɗan adam a yana nufin zuma amma tururuwa kamar makiyar dan adam ce akwai abubuwa da yawa na maslahohin dan adam da in tururuwa na ba su da ka in ta bayyana gidanka kokarin ka kai kuram idan ka zo mi tururuwa ta fi komi so a ko to sai ka zo supermarket ka ajiye irin abincin da take ci shekara wurin ba a ga turuwa ko ƙwara ba ta san inda take zuwa akwai inda ba ta zuwa sannan akwai nau'in abincin da ba ta ga maciji da shi kan gari riɗi turuwa ba ta shaƙa ƙarshen riɗi ba ka inda za ka zubi gero da ta ajiye riɗi wurin da turuwa ba za ta zo wurin ba kamar yadda in kana tsoron maciji sai ka ɗebo tafarnuwa ka zuba ga gidanka shi ko ya shakar kamshin tafarnuwa bom ce gare shi Allah yana da hikimomi masu imewa a halittarsa kuma kowane ilimi ne mai zaman kansa yanzu a fannin maciji ɗaya sai ka yi digiri na ɗaya da na biyu da na uku ita tururuwa ba a ma magana haka ƙara farfesan ka akwai abin da baka sani game da duniyar ta amma dai ana nan ana ta bincike a kai ƙasa ƙasa to wannan tururuwa mai gadi ce ta gano abin da yake faruwa ga rundunar Suleimana nan don haka sai ta zo ta yi shela ta maza maza a shige cikin gidaje a shige cikin gidaje kada a tattake su فتبسم ضاحكا من Annabi Suleiman ya yi مرمشي yana mai dariyan maganarta Wakala sai sai yace yana mai godiya ga Allah rabbi auzi'ni an ashkura ni'matak Allah ka cusa mini in gode ma ni'imar Allah ce an amsa alayhi wadda kai ni'ima da ita akai wato kasancewar ba wanda ke jin maganar dabbobin nan ni ina ji ni'ima ce ba a gare malaman tafsiri sai ce iska ya ya kada magana ta kai gare shi to me yasa sauran jama'a su jiya kawai karama ce Allah ya daraja ta shi da ita kuma mu'jiza ce Allah ya bashi ta a matsayin sana'an wa ala walidai kuma ka bani ikon gode ma ni'imar da kai ga mahaifi wa ana amala salihan tarda domin eh, kuma ka bani ikon yi aiki na kware wanda kai da shi malamai sun ce godiya abu biyu take ta dawamar da ni'ima ta jawo ƙari to kun sai ce ka bani ikon gode maka sannan ka bani iko yin aiki da kwarai in kana aiki na kwarai shi ma cikin godiya ne imalu ala dauda shukra su ne alu dauda su manta Allah ce kai aiki mai nuna ku gode ba Allah <coughs> wa qalilun min ibadi shaku kadan ne cikin da suke masu yin godiya wa adkhilni bi rahmatika fi ibadika salihin Allah ka shigar da ni cikin bayinka na kwarai amma da rahamarka wanda shi zai nuna muku karantar wa annabawa duk guda ce annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ya karantar da mu cewa lan yakul jannata ahadun bi amal ba wanda ke shiga aljanna kowa ne mai shi inda da aikin sa qalu wala anta ya rasulullah suka ce manzo Allah hadda kai qala wala ana illa an yataghammadani Allah bi rahmatihi hadda kai manzo Allah yace eh ko ni <coughs> aiki na bai kai ni aljanna سيد رحمة الله كنا نفسنا مننا كبك الدولة مغانا وأدخلني برحمتك في عبادك الصالح إن أي كن كان يشيك أي يسيك أي كفا أما رحمة الله سيتك أي كفا أتفكر الطيب وتفقد الطير فقال ما لي لا أرى الهدهد أم كان من الغائبين ليعذبنه عذابا شديدا أو لأذبحنه أو لأذبحنه أو ليأتين فمكث غير بعيد فقال أحط بما لم تحط به وجئتك من سبأ وجدتها وقومها يسجدون للشمس من دون الله وزين له الشيطان أعمالهم فصدهم عن السبيل فصدهم عن السبيل فهم لا يهتدون ألا يسجدون fatafaqqa da annabi suleiman ya yi rangadin tsuntsaye faƙada inda ka wannan kalma tana nufin abu ya ɓace ba gan shi ba faƙada kun a cikin yusuf فأذن مؤذن أيتها العير إنكم لسارقون قالوا وأقبلوا عليهم maza tafqidun me kuka rasa ne to in kaga tafaqqada abin akwai shi amma ana bibiyar a ga yanayin sa Da haka annabi Suleiman yana rangadi cikin mutane sojoji yana rangadi cikin aljanu yaga abin da suke yi ayyukan da aka sa suna gine-gine da saƙe-saƙe da da da ya'maluna lahu ma yasha'u mahariba wa tamasila wa jifanin kantawa da qudurar rasiyat suna sana'anta mai abubuwa daban-daban to sai zo ya ga yadda suke kai wannan da kai bai kyau ba a sake wannan ya zaka yi mana wani abu kamar na yan China to haka a cikin tsuntsaye wanda ya nuna shugaba aikin da ke bisa kashi ba karami ba ne duk fayil inda da ka san ya dame ka kana ganin ba ba abin da ka mimmancinsa shugabanka yana da fayil saba'in irin sa masu muhimmanci haka wata matsala duk girmanci a gurinka shi yana da abubuwan da su ɗauke mai hankali da gare ta shi yasa kowa kowa rika shugabanci shiga aljanna rahama Allah ya samu amma in ba haka da shugabanci abu ne mai matsala mai wahala shi yasa ba a son ka kai kanka gare shi in ya cin ma kai ta neman taimakon Allah wata fakka da kai ya gadin tsuntsaye fa qala mali la ara al ya yace to na ga kowa ban ga hudud ba ina yace am kana min al-ghaibin ko ya je wurin wurin hada-hada ne Huda-huda ya ce hada-hada ba mu ganshi ba to sai mulki ya aike shi la u'azibannahu azaban shadidan aw la azbahanna aw la ya'tiyanni bi sultanin mubin ita kuma nan annabta sai ta yake mulki ya fara magana law azibannahu azaba shadida wallahi ina shiri masa azaba mai tsanani to zuka an ce ka azaba tsuntsu ne zaka rasa malamai malamai tafsiri ba sun yi taka taka cikin wannan Allah dai bai faɗi menene za a yi amma malamai ne ce ai shige masa gashi ne za a yi wani ce ma fige masa gashi sai a jefa shi gidan tururuwa wani ce a'a za a jefa shi za a sa shi keji saboda babu azaba ga tsuntsu kamar ka hana shi yanci ka sa shi keji kila wasu ku sun karanta littafi na abokin fira akwai labarin yanci ya fi kuɗi ku karanta shi labari ne mai daɗi wasu kuma su ce a'a za a haɗa shi da maƙiya saboda huda huda su ma ƙabila ƙabila ne in ya gabu da maƙiya za su yi ta faɗa shi da ya ce azubar da huwa azaban shadida kuma wannan mulki ne wance giyan mulki ba mulki ne ina shirye masa azaba mai tsanani aula hannu ka ina zan faɗi ya yanka shi ba wato ashe a yi abu ba da izinin shugaba ba babban laifi wanda yana iya jawo hukunci ko wani iri nan annabi Suleiman yana barazanar hukuncin kisa to amma kamar yadda nace sai annabta ta yi aikin ta sai ce aula ya'tiyanni bi sultanin mubin ko in ya dawo ya bani hujja ashe kenan ana iya yin abu ba da sanin shugaba ba idan dalilin haka ne ya kama a lokacin da yana baccin rana kuga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya rasa mai masa sharar masallaci ce ina wanci suka ce manzo Allah ai ta rasu tun shekaran jiya ce a shine ala azantumuniha sai sa baka faɗa musu kace muka kana baccin ka muka ga tunda mu ma muna nan ga Abubakar ga Umar ga Sa'adu ga Aliyu ba sai mun sanar da kai manzo Allah sai aka je aka yi ashe akwai abin da shugaba in baya nan ana yi akwai abin da ma ba sai an tsaya neman izinin sa don haka ya kawo hujjar da ta sa ya je hada hada ba da labari na ba makasa gaira yi. Allah ya ce sai dan dade ba kwarai ba bai tafi nesa kuma abin da zai baka mamaki da Sulaiman tsuntsun nan fa tafiyar wata guda yake je shi kanin take da to yanzu baka gashi ba kace zaka azabta to ya zaka yi shi idan ka gashi ba zaka azabta shi ai yanzu nan wani ifriti na aljini kyafta da bismillah na ce ka kamo shi kawo shi mulkin sulaiwa ne ke don haka shi ko yana iya tsaga ko babu gaba فقال أحط بما لم تحط به ya zo da tasa izza ta ilimi ta karatu kana takamar mulki ni ku yanzu na yi karatu na je yawon duniya na yi gani gani a haktu bi malam ta bihi na samo ilimin da ba ka da shi Ka ina da ake barazana za a kashe ka kuma ka fara da barazana kana da ilimi to ya san wanda yake magana da shi mutum ne mai kishirwa ilimi ba mai son ilimi kamar malami ba wanda ya san darajar saka shi malami ne kanka da littafi ka juye sunan za ga har ku ƙare magana da shi hankalinsa na nan sai ya ga wai wani littafi ne kake da shi dai ya in wanda bai sani ba ne ya karɓa ya ɗan bi ko ba ka iziyar e, nan ba cikin leda take fitowa ba in ka ba malami ita a leda ba ta kwana a leda sai ya keke sai ya gani ya ga mai ke cikin ta ne shi ne wani ya ce arba'un lahin arba'in ko ainihin min nazarin ɗansarin wa alimun min ilmin ko wani wani marwaitin hadisi ya kago hadisi da kare ya ce abu hudu ba su koshi daga abu hudu to shi shine shine zahabi ya karasa masa hadisin yace qultu wa kazzabun min kadhibi <laughs> shi ya ce wa alimun min ilmi zahabi ya ce wa kazzabun min kadhibi malami bai koshi da karatu don haka tun da ya ce musulman ya zo da karatu ya san magana azarta shi babu sai an saurari karatu ba mu karatun mu waji'tuka min saba'in bi naba'in yaqin kun ga jinasi na balaga ko min saba'in bi naba'in yana ce min saba'in bi khabarin amma kaga sun bambanta amma sai amfani da kalmar naba'u to kuma inda zaka gane shi larabcin Qur'an ba ta kallo naba'u ne ta fi dacewa ne saboda annaba'u da'iman yakunu aziman amma yatasaalun anin naba'il azim amma al-khabar kad yakunu tatihan labari wanda bai kai ko khabar amma labari sai ya girma ake kiransa naba' وجئتك من سبأ بنبأ نازو maka da wani babban labari yaqinin labari ne na gaskiya ba haka yanzu in ka a yanka ne a je a yanka ne kai kuma ka rasa labari inni wajadtu imra'atan tabliku nazo kasar saba'i kaga cewa dai nazo daga saba'i ya nuna shi ma Sulaiman amma fikin sa akwai saba ya san da wannan gari amma baya da details baya da cikakkun labaran abin da ke gudana wataƙila bai san wace mulki ba bai san wace irin ibada wani addini ake yi ba bai san wace irin duniya ake damawa a can ba da haka huda huda ya zo duk ya bashi wannan bayani sai ya ce inni a imra'atan tabliku na isko garin wata mace ce ke mulki ce wa utiyat min kulli shay duk abin da ka sani tana da shi kaga babban sarki mai tinkawo wanda shine sarkin duniya ka zo wasu ka ce ga wani ce yana da mulki komai yana da shi ai ka tayar masa da hankali don haka shi ma huda huda yana da strategy ya san irin labarin da zai bawa Suleiman ce walaha arshun azim tana da wani gado babba don haka kujerar sarauta ta kamar yana so ya ce tana so ta fita kafa mai girma sarkin musulmi kaga ashe ya zakuro labari malaman tarihi sun ce bilqis bintu sharahil ta yi mulki a ma'arib ma'arib wani babban birni ne da aka yi tsawon dubban shekaru a tarihi baya da nisa da birnin sana'a wadda ita ake da kwatar yaman ta mil uku ta ga yanzu neman sana'a ta game da ma'arib ta game da ma'arib suka ce kuma bilqis tana da majalisar shura mai kujera 310 parliament gare ta national assembly dinta mutum 300 ne da kowane mutum guda yana wakiltar mutum 10,000 ne in ka diba ke nan, kiyasin mutanen ƙasarta sun kai <coughs> sun fi yawan ƙasar senegal <coughs> da sun fi kaga mai senegal da gambia gaba saboda sun fi miliyan uku ma'ana dai sun kusan kai yawan jihar sokoto bayan raba ta amma ba Sakkwata ta da ba Sakkwata ta yanzu mulkin bilkisu amma wani abu yana da ban mamaki sau da gaskiya da duniya ba ta da yawa kamar yadda ta faɗa muku duniya ba ta da yawa duniya yanzu ne ta yi yawa miliyoyi a wancan lokaci ba a magana su to amma dai haka malaman tarihi suke faɗa yace wajadtuha wa qaumuha yasjuduna lishamsi min dunillah yanzu ya gama da bashi bangaren abin da ya shafi sarauta ya san cewa shi sarki ne yana kishin a ce ga wata sarauta can kasaitatta to sannan kuma annabi ne yana kishin a ce ana shirka za ka ga wata kasaitattar sarauniya can tana mulki yadda take so sannan kuma ga ta mashirka wajadtuha wa qauma yasjuduna lishamsi min dunillah na tarar da ita da mutanenta suna majusanci suna bautar rana kuma bayan Allah wa zayyana lahum ash-shaytanu a'malahum kuma shaidan ya kawata musu aikinsu in ka gansu suna ta ji daɗin ibadar suna yi tsakaninsu da Allah bil haƙƙi fasaddahum an sabi ya toshe su daga musulunci ashe wannan huda huda musulmi ne dan uwanmu ne ke a musulmi ne dan uwanmu gashi na ta fasaddahum an sabi ayi sabi sabilul islam hum la yahtadun yace su ba su shirya ba mai musu wa'azi don haka Sulaiman aiki babba a kanka ga sarauta can babba ba karkashin ikonka ba sannan ga shirka can ana yi ba mai wa'azi don haka ka ɗauki mataki Allah gudu da ya kare kanka ko bai kare kanka sannan ce Allah ya studu lillahi alladhi yukhrijul khab'a malamai suna da mabambantar ra'ayi wannan maganar cikon ta huda huda ce ko annabi Sulaiman ya ta a ko ko dai magana ubangijin Allah ce ubangijin ta yake amma abin da yake zama zahiri ga siyaki shine cewa dai cikin magana guda guda ce yace Allah yasjudu lillah me ya hana su yin sajada ga Allah allazi yukhrijul khab'a wanda ka fidda tsire muna ce kaga shi huda huda dogon hanci gare shi dogon baki gare shi sai ya tona ƙasa sai ya ci za ka sace yukhrijul khab'a don shi nan yake cin abinci daga ya san girman Allah ta yi inda yake cin abinci amma kai da hanyoyin abinci iri iri Allah ya buɗe maka ba ku san girman Allah yi. wannan Allah din abin da yake inganci game da irabin ta shine mu ce silatul litaqwiyatil kalam mun ga muka alamun qurtubi ya halimu ya ce kai mu ce za'ida mu ce sila ma'ana dai ba ta da aiki fahum ta duna an yasjudu lillah ba su su yi ma Allah sujada daman larawa suna ƙara lamu in suna son magana ta ƙara gwabi kuma ko a cikin alqur'ani ya zo wurare da yawa ma mana aka idra aitahum dallu Allah tattabi'ani an tattabi'ani ko ba haka me ya hana ka kabini sai ce Allah tattabi'ani li alla ya'lama alul kitabi الا يقدرون على شيء من فضل ان يقدرون لي. فلا وربك لا يؤمنون فوربك لي. لكن صله لتقويه الكلام ولا تستوي الحسنه ولا السيئه ولا تستوي الحسنه والسيئه باسو دي باسو دي ساكتي ولا تستوي الحسنه ساك ساكتي لا اكتي ولا السيئه شمال تقوية الكلام وحرام على قريه اهلكناها annahum la yarji'u haka ne la ita ba sila ce wanda suke ce maza'id wa ma yashirukum annaha idza ja'at la yu'min yu'minuna bi don haka la ba rafiya bace la uqsimu bi hadha albalad fala uqsimu bil khunnas la uqsimu bi yawm duk kasam amma a shigo da la a ciki qul ta'alu أتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا أن تشركوا حرم أنك أن تشركوا أن هرم تامنا من شركة وهرم تامنا كذا من شركة هرم تامنا من شركة ذاك لا أنا باتنا مهلي للإعرابي تو إرم تتشي أنا ألا يسجدوا لله ومعناه فصدهم عن السبيل فهم لا يهتدون أن يسجدوا لله بعض الشريعة فيما الله سجد الذي يخرج الخبأ في السماوات والأرض wannan da ke fitar da tsire daga sammai da ƙasa wa ya'lamu ma tukhfuna wa ma tu'linun kuma ya san abin da kuke ɓoyewa da wanda kuke bayyanawa la takhfa alayhi khafiyatun fil ardi wa la fis sama Allahu la ilaha illa hu rabbul arshil azim Allah shine ubangijin da babu wanda ya cancanci bauta sai shi kadai kuma shine ubangijin al'arshi babba ciko da wannan aya na cikin abin isa wasu malamai suka ce maganar ba ta huda huda bace a'a da yake can huda huda ya ce walaha arshun azim shine sai Allah ta'ala yayi bayanin al-arshul azim kan nasa shike da me shike da al-arshul azim kuma sai cike da kalimatu tauhid la ilaha illa naka dauko mini iziya saboda abinda wasu da yawa da ba manyan ɗaliban ilimi ba to sani ba iziya ba littafin fiqhu huce zalla ba yana da fasali wa huwa ahammu fusulil kitab huwa al-fasl al-hadi ashar fi bayani jumal min al-fara'id was-sunan wal-adab wannan fasalin da sharhin da aka yi masa ya kamata a ware shi zama risala mai zaman kanta tana zama risalatun fi tauhid kamar yadda mai risala ya fara da tauhidi ko shi ma mai zai ya kare da tauhidi ku sa ku zabi ke cewa يتي ويتعين على المسلم أن يؤمن بأن الله إله واحد لا شريك له في ملكه ولا نظير له في صفة من صفات الألوهية ويعلم أن لجميع الموجودات خالقا هو واجب الوجود أزلي أبدي حي بحياة قادر بقدرة مريد بإرادة عالم بعلم سميع بسمع بصير ببصر متكلم بكلام wanda ya nuna mai iziya ash'ariyun ne ash'ira su suka dira wannan sifofi guda bakwai suna kiran su sifatul ma'ani mu kawai da muka yadda da su ba su da iyaka duk sifofin Allah da ke cikin Qur'ani mun yadda da su mun yadda da hikima hakimun ne mun yadda da ulu daukaka mun yadda da al'azama azimun mun yadda da huwal kabir al-muta'al duk ash'ira ba su yadda da wannan wani ne to me yasa sami'un bi sab'in ana ji ba da ba da ji ba basirun bi basara ana gani ba da gani hayyun bi hayatin ana rai la ya haya illa hayyun la yusafa bi hayati illa hayyun sai mu ce wani shirme ne na mu'tazila a sha'ira suke su ba da amsa bashari biya wannan cikin bayani anan amma ba shaida ne abin da ya dame ni inda yake wa annahu ta'ala واحد في ذاته لا نظير له wa annahu la yastahiqqu al-ibadata ghayruhu kaga shine ma'anan la ilaha ban sani ba kuma bukatar mu dan karanta cikin sharhi kan abinda mai iziya yace yace hada aslun min usul at-tauhid bal huwa aslu at-tauhid wa asasu wannan shine tushen tauhidi وهو العلم والإيمان بأن الله عز وجل واحد في ذاته la nazira lahu wala mafi mu sani kuma mu yi amanna cewa Allah Ubangiji shi kaɗai ne a zatinsa kowa bai kama da shi baya da takwara baya da mai kama wala nidda wala shabe baya da kishiya baya da kwatankwaci kama kala ta'ala qul huwallahu ahad ahad shi kaɗai shi ɗaya kilo wa qala ka kamithlihi shay' wa huwa as-sami'ul basir can cikin yace wala yastahiqu libad ghayruhu huwa ma'na la ilaha illa Allah التي ذكر الله ذكر الله بقوله تبارك وتعالى الله لا اله الا هو wannan aya ta zo a bakara aya ta 255 ta zo a ali imran aya ta biyu ta zo a nasa'i aya ta 87 ta zo a tauba aya ta ta zo a qaha aya ta ta zo a nahali aya ta 26 ta zo a qasas aya ta 70 ta zo a tagabul aya ta 13 ga ta nan aya ta 26 a cikin a cikin suratul naml wa qala huwa al-hayy la ilaha illa huwa fad'uhu mukhlisina lahu ad-din alhamdulillahi rabbil alamin inda duk tauhidi ya bayyana to godiya ta tabbata ga Allah yace wa hiya kalimatu tauhid allati hiya ajallul kalimati wa afdaluha ala wannan kalma ta la ilaha illa huwa ita ce kalmatu tauhid wadda duk kalmomin duniya ta fi su daraja ta fi su matsayi ta fi su falala ta fi su tagomashi alal itlaq duk kalmar da kai duniya la ilaha illallah na gabanta falaysa fil kalimati kulliha kalimatun afdalu minha duk maganganun duniya ba wanda ta kai wannan zaka ko qur'ani ka bude in ka dora hannunka kan la ilaha illallah ka dora hannunka kan kalmar da ko cikin qur'ani ta ko wace daraja fa hiya afdalu kalimatin qalaha nabiyyun qat duk wata magana da wani annabi ya taba faɗa wannan kalmar ta fi ta matsayi da daraja kamar qala alayhi salatu wassalam wa khairu ma qultu ana wan nabiyyuna min qabli la ilaha illallah yanzu Allah ya ce a bafi alherin abin da na faɗa da ni da annabawan da aka gabana shine la ilaha illallah wa hiya afdalu dhikri duk zikirin da kai duniya kuma la ilaha illallah ta fi shi kaba qala sallallahu alaihi wasallam afdalu dhikri la ilaha illallah wa afdalu du'a'i alhamdulillah to sai malami ya kawo ko mai rubutun ya kawo wasu sifofi na wannan kalma a cikin Qur'ani da Sunna kalmar la ilaha illallah وقد وصف الله عز وجل هذه الكلمه بأنها العروة الوثقى أتشين القرآن لا إله إلا الله ألا بات سنامه العروة الوثقى يتي فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى يتي لا إله إلا الله ووصفها سبحانه بأنها الكلمة الطيبة ألا يتي كلمة ميدائي كلمة مي أنفعني كلمة مي رومو يتي ألم كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء ووصفها تبارك وتعالى بأنها القول الثابت Allah ya ce ita ce tabbatacciyar magana duk abin da ka faɗi yana iya canza da wannan ta'ala ya ce yusabbitu Allahu alladhina amanu bil qawli thabit fil hayati ad-dunya wa fil akhirah wa yudhillu Allahu adh-dhalimin nan duniya kana la sai ka kai kabri a ce maka man rabbuk ka ce la ilaha illallah sai ka yi tsayin alkiyama kana neman inuwa ka ce la ilaha illallah Allah ya ce ka shigo cikin inuwa alhaji sai ka ta tsallaka siradi ka ce la ilaha illallah Allah ba ka iko tsallakawa zuwa aljanna ita ce alƙawlus sabit wasafa bi anna da'watul haqq Allah ya kira la ilaha illa ita ce da'awa ta gaskiya duk wani mai kira in ba kan tauhidi yake kira ba shirme yake kira da shi Allah ta'ala ce lahu da'watul haqq walladhina yad'una min dunihi la yastajibuna lahum bi shay illa kabasiti kaffayhi ila al-ma' liyablugha fahu wama huwa bibalighi wama du'a'ul kafirin illa fi dalal duk wanda kake kira ba Allah ba to kamar kana miƙa hannunka ne kana ji kishirwa sai ka yi haka ga firijin kana fiya wuta ku zo in sha fiya wuta ku zo in sha za su zo amma in kai haka ce Allah ba ni to ka gama samu domin ubangijinmu yana jin kunyar ka sauke hannayenka bayan shi ka roƙa ka sauke hannaye bai biya ba bukatar za ka duk lokacin da ka yi haka kafin ka sauke ka tabbatar da bukatar ka dawo sai ka jinƙe hannayenka ba shafawa za ka ba su daina. bai inganta ba duk da ke ibnu hajar al-hafiz yayi kanikancin hadisan amma dai malamai sun ce gaskiya ya yi kure wurin ولكل جواد كبوة ووصفها جل وعلا بأنها الكلمة التي جعلها إبراهيم إمام الحنفاء باقية في عقبه إتت كلمة النبي إبراهيم برقانه التي تعالى وجعلها كلمة باقية في عقده لعلهم يرجعون ووصفها بأنها كلمة التقوى التي ألزم الله نبيه صلى الله عليه وسلم وأصحابه وأنهم كانوا أحق بها وأهلها الله تعالى كم ياتي تولى كلمة لا إله إلا الله تتي كلمة التقوى تتي كلمة تقوى أبنجي wadda ya ce wa alzamahu kalimatar takwa Allah ya lizinta ma annabi da sahabbai kalimatar takwa ita ce kalmatar shahada yace wa kanu ahqqa biha sun fi kowa cancantarta wa ahalaha su masu ita ne da haka duk wanda ya musulunci baran sahabbai ne su ke da original kai ana sabbe ne fotosta da ya ka kawo baka duplicate ko? kasar duplicate in nisa bushi-bushi yake koma ga wani ko na ka wani gini ووصفها تبارك وتعالى بأنها العهد الله تعالى ياتي ونن كلمة إتتي القول إتتي كلمة القول يتي إلا من اتخذ عند الرحمن عهدا كلمة الشهادة يكين بأن دو أبن كجي لاهرة دشي إن با كلمة الشهادة بني كرا دمتلا يتي فهذه وغيرها mimma jaa fi kitabillahi min awsafi wannan ayoyi da wasu ire-iren su suna cikin abubuwan da zo da ƙur'a a cikin Qur'ani na sifofin la ilaha illallah yadullu ala annaha kalimatun azima yana nuna wannan kalma babba ce laha maqamu tana da matsayi babba a cikin addini wa annaha asasu dini wa asluhu kuma ya nuna wannan kalma ita ce tushen addini ita ce mafarinsa wa annaha al allati unzilat li ajliha al-kutub وارسلت لاجلها الرسل لا اله الا الله إ ت ت ي ودى دل التبع الله كسكت الصبو العيسى إ ت ت ي ودى دم من ذا بالله كايقو الصبو العيسى وهذا المعنى جاء في آ آية كثيره في القران وانما على تابو أ و ر ا ل كقوله سبحانه في اول سوره النحل اتى امر الله فلا تستعجلوا سبحانه وتعالى عما يشركون ينزل الملائكه بالروح من امره ala man yasha'u min ibadi an anziru annahu la ilaha illa ana fattaqun kaga yunazzilu al mala'ikata bir amri. min amrihi ala man yasha'u min ibadi Allah na saukar da Jibrilu ya zo da wahayi akan bayin Allah da ya gada masu ne manzanni me za a ce an anziru ku yi gargadi annahu la ilaha illa ana ashe duk Jibril ya sauko da su ya zo da su ne don me zai ya tabbatar da tauhidi fa wasafa bi anna unzilat al-kutub li ajli bayaniha wa taqririha wa idahiha wa qala azza wa jalla wa ma arsalna min qablika min rasulin illa nuhi ilayhi annahu la ilaha illa ana fa'budun wa qala jalla wa ala wa laqad ba'athna fi kulli ummatin rasulan an na'budu allaha wajtanibu at-tawhid shine ma'ana la ilaha illa allah wa fi sunnati nabi sallallahu alaihi wasallam a cikin sunnar annabi wasfu hadhihi al-kalimati al-mubaraka an sifaita wannan kalma mai albarka bi annaha arfa'u shu'ab iman to ita ce mafi ɗaukaka a cikin rassan imani hadisi ya zo a cikin bukhari da muslim cewa al-imanu bid'un wa sab'una shu'ba a'laha qawlu la imani kamar bishiya ne kamar icce ne yana da sayu yana da turaku yana da me muke kiransa hmm? yana da rassa to wadda tafi kowace zama kolin ita ce la ilaha illallah wa adnaha imaqatul imaqatul adha an at-tariq wal haya'u shu'batun min al-iman a wani hadisi wa hadith al-akhar annaha law wud'at fi kiffati mizanin وفي كفة الميزان الأخرى السماوات والأرض ثقلت بهن هذه الكلمة العظيمة a wani hadisi a sallallahu alaihi wasallam ya faɗi cewa inda za a ɗauko la'ina ina ɗora cikin tafi na sikeli a ɗauko sammai bakwai da ƙasai bakwai a ɗora a ɗaya tafin la'ila illallah za ta rinjaye ففي المسند من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص بسند ثابت ان النبي صلى الله عليه وسلم أن نوحا عليه السلام قال لابنه manzo ce annabi Nuhu ya gaya ma ɗansa ya ce ya bunayya amuruka bai la ilaha ya kai ɗana ina yi maka ka riƙe tauhidi ka riƙe la ilaha illallah fa inna in wuda a fi kiffati domin ita idan an ɗora ta a tafin sikeli was samawati sab'u sammai guda bakwai wal arduna sab'u da kasai guda bakwai fi kiffatin suna ɗaya tafi لمالت بهن لا إله إلا الله جاء لا إله إلا الله تارين يسوع قال ولو كانت السماوات والأرض حلقة مفرغة لقسمتهن وفي رواية لقسمتهن لا إله إلا الله wato inda sammai bakwai da ƙasai bakwai wani irin zobe ne dukakke da la ilaha illallah tana balle su wa anhu sallallahu alaihi wasallam ga wani hadisi kuma daga annabi mai bayyana falalan la ilaha illallah yace yusahu bi rajulin min ummati ala ru'usil khalaiq yawm al-qiyamah za a kira wani mutum daga cikin al'umma ta ranar alkiyama gaban kowa fa yunshiru yunshiru lahu tis'atun wa tis'una sijillan a kawo masa fayil 99 kullu sijillin minha madd fayil iyakar ganin ido fa a afikir bin hadha shay a cikin wannan file akwai wanda ba naka ba ne ba abin da ke cikin sai zunubi fa yaqulu la ya rab yace ubangiji dunna wani fa a a indaka uzr kana da wani hanzari na yin wannan zunubi aw indaka hasanatun kana da wata lada da za a auna da wannan zunubai fa yahabu rajul sai firgici ya kama shi wa yaqulu la ya bai ce wallahi ni ban taɓa yi alheri ba ya Allah su bani wata subhanahu wataala innaka la tuzlam Allah ce to ka kwantar da hankali ba za a zalunce ka ba fa yukhriju lahu bitaqatan fiha la ilaha illa sai Allah ya fito masa da wani dan kati yana rubuce da la ilaha illa Allah fa yaqulu ya rab wama hadhihi bitaqatu ma hadhihi sijillat yace ya ubangiji wannan dan kati ya zai yi da wannan fayil fayil qala fatuda'u albitaqatu fi kiffa sai a dora wannan kati a sikeli wastijillati fi kiffa a ɗora zurbansa a ɗaya wato bangare na keli ala fatashati sijillat sai gaba ɗaya fayil su sama wa thaqulatil bitaqa wannan kati yayi nauyi wala yaqulu ma asmillahi shay ba abin da ke nauyi tare da sunan Allah bayanin da yana da abin da ya karanta muku shi duk wannan a cikin shari'a iziya ne yana da kyau fahimci cewa iziya littafi ne na fiqhu kuma littafi ne na ne na tauhidi kuma cikin cikinsa akwai fada'il akwai adab da haka ku sanya shi a makarantunku ku karantar da shi lokaci ya riga yayi kuma wurin da muka kawo wurin tsayi ne sauran bayani in Allah ya samu na cikin masu rayuwa Kuma bi sai mu dora da muka faɗa bisa ga sawaba Allah ya ba mu aiki da shi da bai kuskure ko harshe Allah ya mana afuwa mana gafara minna innaka antas samiul alim wa tub وتب innaka antas tawwabur rahim wa واعف anna يا مولانا innaka عفو karim muna kira ga akawo tallafi na marayu game da muka saba a kowace shekara tufafi abinci da kuɗi amma mun kusa da kuɗi domin mu samu sababbin kaya su ma su yi bikin sallah kamar yadda kowa yake Allah ya sa mu dace Allah ka dace mu ya kammala mu wannan wata cikin rahama da gafara wa subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk